Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa. a kan mita 102.5 a birnin Niamey. Sannan kuma za a iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali tare da Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarun duniya za ku ji kiran da a ci gaba da yin addu'a da wani basaraken gargajiya ya yi. Sannan kuma albarkacin wannan watan Ramadan za ku ji tasirin azumi. Kada kuma a mance yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama, amma sai bayan mun buɗe layukan waya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto cewa dubin dubatan mutane da suka rasa matsugunansa a arewa maso gabashin Najeriya suna fama da ƙarancin abinci. Ingancin harkokin tsaro da aka samu yanzu yana ba da dama ga cibiyoyin agaji su iya isa yankunan da a lokutan baya ƙungiyar mayaka ta raba su da sauran al'umma. Kakakin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin ƙai, Jane Lacker, ya ce ma'aikatan jin ƙan da suka koma yankin sun bayyana irin barna da kuma halin kunci da mutane ke zaune a ciki ya ce suna matukar fama da karancin abinci yayin da kimanin mutane dubu biyar suke bukatar tallafin abinci cikin gaggawa ya ce galibin mutanen yankin manoma ne idan aka raba su da gonakinsu kuma ba za su iya noma abincin da za su ci ba babbar damuwa suka shiga kwanaki biyu da suka shige jami'in kula da ayyukan jin kai ya ba da tallafin dala miliyan goma sha uku domin tallafa wa 'yan gudun hijiran abin da ya bayyana a matsayin somantaɓi tunda wannan kungiya ta boko haram ta fara kai har hare 'yan jaridan afirka ta kudu sun shiga titunan birnin johannesburg da cape town yau juma'a suna zanga-zanga kin amincewa da abin da suka kira yunkurin hana su gudanar da ayyukan su ba tare da tsanguma ba da hukumar kula da harkokin kafofin sadarwa ta ƙasar ke yi ana kushewa hukumar kula da harkokin watsa labaran afirka ta kudu sabili da waɗansu matakai da ta ɗauka kwanan nan da suka hada da dokar hana manema labarai ɗaukar rahotannin tashin hankali da lalata ƙaddarori lokacin zanga-zanga da kuma hana su yaya ta kushewa hukumar da ake yi an dakatar da akalla 'yan jarida sabc kwanan nan sabili da taurin kai da jayayya ko kuma tuntubar kafar watsa labarai ba tare da izini ba kamar yadda hukumar ke cewa keta doka ta ƙarshe na nufin 'yan jaridan sun bayyana ƙorafe korafensu ga waɗansu kafofin sadarwa a farkon wannan makon shugaban hukumar ya ajiye aiki inda a cikin wasiƙa ajiye aikinsa ya ce abin da ke faruwa a sabc ba daidai ba ne kuma ba zai ci wato ba za a ci gaba da yin haka da shi ba hukumar sabc dai ta yi ta musanta cewa tana kokarin tsangwamar manema labarai ne to kuna shan labaran nan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban alkalin amurka loretta lynch ta ce za ta karbi shawarwarin kwararru a fannin ayyukan gwamnati da kuma jami'an binciken gwamnatin tarayya dangane da amfani da imel ɗin ƙashin kanta da hillary clinton ta yi lokacin da take aiki a matsayin sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka ana kyautata zaton jami'an hukumar bincike na fbi za su kammala bincikensu nan ba da dadewa ba kwararru a fannin harkokin shari'a sun ce ba su zaton za a tuhumi wadda ake kyautata zaton jam'iyyar democrat za ta tsaida takarar shugaban kasa da wani laifi da take jawabi a wajen wani taro a colorado yau juma'a lynch ta jaddada cewa kwararrun jami'an gwamnati suna gudanar da binciken kashin kansu abinda kuma suka fara yi tun ma kafin a zaɓe ta lauyar gwamnati. 'yan afirka suna daga cikin rukunin 'yan asalin waɗansu ƙasashe da ke amurka kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yayin da suke ƙoƙarin sajewa da sabon yanayi da suke ciki to ko da yake baƙi 'yan ƙasa afirka ƙalilan ne daga cikin adadin amurkawa sai dai yawansu na ruɓanɓanya tun daga shekara ta 1970 a shekara ta 2013 ma adadin baƙi 'yan afirka da ke zauna a amurka ya kai miliyan 1.800 wanda ya ninka adadi da ake da shi a shekara ta 1970 na 'yan asalin afirkan 80 bisa ga rahoton da cibiyar nazarin adadin jama'a ta wallafa a shekara ta 2015 kimanin 'yan afirka miliyan biyu da aka haifa a kasashen ƙetare da ke zaune a amurka sun kai kashi 4.4 na adadin wato cikin 100 na adadin makin da bakin da ke zaune a amurka a shekara ta 2013 sai dai ra'ayoyin siyasa 'yan afirkan da suka fito daga kasashe daban-daban ya bambanta injini akute shugaban daraktan dandalin baki 'yan asalin kasashen afirka 'yan afirka da ke amurka galibi sun fito ne daga najeriya da ethiopia da ghana da kuma kenya waɗansu musamman ethiopia sun komo wato amerika ne da zama sabili da tashe-tashen hankali da suke fuskanta a kasashen su. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da wannan rahoto da Hassan Umaru Tambo da ya aiko a kan kiran da wani basaraken gargajiya ya yi wa 'yan Najeriya. basaraken gargajiya chief hussein abubakar sarkin yamman kefi galadiman a kenyale ibadan ya yi kira ga 'yan najeriya da su yi amfani da sauran kwanakin azumin watan ramadan su yi wa kasa da shugaban kasar addu'o'i ban kiran da zama 'yan najeriya shine a yi kokari kafin wannan wata mai albarka ya wuce a yi addu'a wa ƙasa kuma a ma shugaban ƙasa addu'a allah ubangiji ya faitar da shi daga cikin halin da muka samu kanmu domin yadda ya zo ya samu ƙasan shi kansa na san yanzu bai zata da samu ƙasan haka ba saboda ka yan najeriya su yi hakuri su taimake shi da addu'a domin an yi ciwa-ciwon yayi yawa abun ma kai sai dai ta Allah to me zaka ce a game da rigangen mun makiyaya da manoma wannan rigima abu ne wanda tuntuni an ta kafa kwamitoci ya za a yi da fulani Kwamitoti da yawa sun ba da recommendation sun ba da sharawari kekebe musu wurare yanzu an wayi gari gashi nan kabilanci ya shiga cikin rigima Wacce jihohi su ce su ba su yadda ba kar a bi musu hanyar su da shanu su ba su ba gwamnatin tarayya ba ta saboda kana kira ga shugaban kasa ya kira gononin najeriya nan gaba daya ya nuna musu kasan fa ake bukata ta zauna lafiya su kuma filani ina ba su shawara dan allah dan annabi don zaman lafiyan kasan nan su tabbatar suna cancance filani daga cikinsu domin yawanci akwai bakin filani daga nijar daga ina ne daga chadi sun shigo kasan nan suna kashe mutane ba kai ba in an tashi kuma za ce filani najeriya ne akwai wata babban matsala da ke damun najeriya a game da watan tsagirin niger delta wakilta a matsayinka na basaraken gargajiya ya kake kallon wannan matsalar wanda nake gani shine an riga an yi mistake wato kuskure da aka yi shine tun yi shugaban kasa a bata ya dauki mataki daga kan sare ruwa daga nan an ci gaba da duk wanda ya taso akan arzikin kasa ya ce kayansa ne a yi maganin sa to sai aka yi suru ana nan kuma allah ya ji kan rai yi shugaban kasa umaru ya da zuwa kuma kayan mu sai ya ce kayansu ne haye mutu sabon ministry to saboda ka ya za zauna lafiya kuma duk abubuwan aka ba shugabannin su go gwamnoninsu a kai musu an taba kafa kwamiti a je a duba kayan nan ya kai gida wasu gwamnonin najeriya kamar kimanin 27 ba sa iya biyan albashi wanda ya sa ma'aikata da dama na jihohi da yawa suna yajin aiki shin ana ka gani wannan matsalar ina take babban matsala shine mai girma shugaban kasa ya kuskure zuwansa da ya fara ba su bailout sai a kafa kwamiti a bincika su kudaden da gwamnatocin da suka wuce daga jonathan da su wadai ne da aka basu da suka hada har da joint account me aka yi da shi kafin a kara musu wani an ba su bela din nan wa'ansu su yawancin su sun je sun sai kaddarori da shi suna ganin killa ma gwamnati ba za ta kai ko ina ba su sun sallami kansu man fetur ya dade da fado kasuwannin duniya wanda hakan wato ya jawo lalacewa tattalin arzikin Najeriya da wasu kasashe ina mafita ai babban mafita a dawo abu guda biyu na farko maganan gona na biyu a dawo ma'adanan nan gamu da su mabul gamu da su lead gamu da su tin gamu da su iron a birkice amma gono gwamnonin nan sai dai wuyi wuyi a wuce abuja a karfi sobesha to fa ga dare yayi kuma a nemi wanda suke harkar ma'adanan a yi zama da su ba mutane kawai da za su shiga kwamfuta su rubuta su ai kaza an yi kaza ba waɗanda suke aikin suka san menene aikin menene mafita in an zo fannin gona a neme su in an zo fannin ma'adanai a nemi wanda suke aikin hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan to kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku a shaƙata da wannan waƙa. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga Patiskum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. To dawa muke magana. Mai magana alkasum Ali mai gogul daga Patiskum. Tanda kuma tandari. To me an ra'ayinka yau? To ra'ayina ina so in bayyana akan gwamnatinmu ta Yobe. Wanda ta riƙe mana ɗan majalisarmu na Patiskum Local Government ta hana shi komai. wanda mu kuma masa uzuri sakamakon wannan shi kadai ne dan majalisar mu na PDP a Damaturu eh wanda akwai wani to da alama mun katse wannan daga fituskun barin mai bannan kyabe. salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. an sha ruwa lafiya A'a mu tukunna ku dai kuka sha ruwa. <laughs> Gaskiya ne. Mu da sauran tafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. dama ta yi gudunmuwar da nake so in bayar game da shugaban ƙasa. To, malamin ba ka faɗi sunanka ba tukunna ko? Yusuf Siniya Direba Kola, birnin Kebbi, Kebbi State. Ta. Eh. Muna jan ka. Ra'ayina a taimaka ma shugaban ƙasa da addu'o'i game da halin da ƙasar nan take ciki. Abubuwan su riga sun taɓarɓare da yawa. ta kowane fanni kuma mutane maimakon ya samu goyon baya wanda ya kamata sai gashi abin bai samu ba waɗanda a tare da shi ba za su ba shi goyon baya yadda ya kamata ba ka a ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba shi lafiya ya abin da zan faɗa kenan to amin sun ma'amma mun gode to sudan muna ji yanzu kuma sai ƙasar sudan ko To da alama wayar ta Sudan ta ta katse. Ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun buɗe layukan waya domin duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi. Nigeria. Daga ina? Salamu alaikum. Wa alaikum salam na ce daga ina? Daga Muhammad ne daga Niger State. To, muna jin kamalan Muhammad, me an ra'ayinka? Ra'ayina ina kiran al'umman Fulani makiyaya daga wannan ƙasa samu baki ɗaya. To, mun eh muna jin ka ka gama ra'ayin ne? A kiran da nake waton wannan ƙungiyar da ake a nan jihar Niger. Kina jina? Eh muna jin ka. To ina neman haɗin kan Fulani baki ɗaya a fito a ba da goyon baya a kan wannan ƙungiya baki ɗaya. To, Allah sa wa'anda kai kira a gare su sun ji to daga a jihar Naja bari mai jihar Plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina gaji a aiki. Alhamdulillah. To, Bala Komanda ne daga garin Plateau garin Bukur. To, Malam Bala Komanda, me an ra'ayinka? To ra'ayina ita ce ina kira ga gwamnan jihar Plateau. Tsakani ga Allah mutane da yawa mun zaɓe shi to kuma mu har yanzu ayyuka dai ba mu ga ana yi ba. Saboda inda muke gaskiya mun yi zaɓe mun fito kwanmu da kwarkwata mun zaɓe shi kuma mu har yanzu ba mu ga an zo an mana wa'insu gyare-gyaren da yake da yake damun al'ummanmu ba. To shi yasa nake neman cewa gwamnatin Plateau ta san da cewa fa an zaɓe ta kuma nan gaba ma akwai zaɓe nan gaba. <laughs> Shi ne ra'ayina. To muna fatan Malam Bala Komanda wanda aka bayyana wannan ra'ayi don su sun ji. To daga Plateau bari mu yi jamhuriyar Nijar ko kuma jihar Niger. Salamu alaikum. To gashi mun sami kira daga bayelsa layin Niger ya katse. Salamu alaikum. Allah. Yawa ka kashe rediyon ka Wa alaikum salam. Ina ini. Lafiya in ka tana kunne da Allah ka kashe ko in kana sa ah, a je ka sosai. Na ji kashe. Na kashe injim na a can a cikin Instagram. To da wa muke magana? Oh, ehm, Ayatu Ayatu mazaunin ka sa To me an ra'ayin ka yau? Ra'ayina ina so a isa min daga sakona daga Aminu tambowal Shin shin kamar yan birni ɗaya sun ka zaɓe su ko ko su yan ƙauye ba su da haƙƙi a gare su eh, na hajja nan ba ya san lokacin zaɓe na biya kuɗi na mota zuwa dawa don don mu zaɓe su duk iyali na wallahi cikin rana mun kai tunturo eh, wallahi ni ji ko kuɗin an ka ba su a titi ban samu ba ba samu ba don dai mu dage dai mu dai a azaluman dai to muna da kun ka wuce kuma Allah ta rike mu. To a muna fatan shi gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambuwal ya ji wannan sako naka mun gode kuma da wannan ra'ayi. Na gode aja, san zuwa. To za mu sake koma Kebbi. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To muna jin ka. Eh ajaji mai kuna magana da dan asaba mai fata ya wuri. To dan Asabe yau mai an ra'ayinka? To ra'ayina dai ina so in yi nuna goyon bayan mu mu 'yan Najeriya da yunkurin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi na kwato dukiyan talakawa da wasu azzalumai suka shafe suka mai da ita mallakinsu. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga hukumar EFCC. Akwai wasu manyan-manyan sabbin shugabanni wanda muke gani ya kamata a bincike su amma mun ji shiru. saboda haka idan ibrahim magu yana jina muna so idan har yana yaƙi da cin hanci da rashawa tsakani da allah to muna so a bincike su don a duniya ta san cewa waɗannan mutane to allah sa malam ibrahim magu ya ji ka daga ke babbanu mai kaduna salamu alaikum wa alaikum salam yaushe ne karamar hukumar lere state a kaduna state angon ba to me an ra'ayinka yau ra'ayina shi ne a kan gwamnatin najeriya ya kamata bincike binciken nan da take ya kamata ta sake ya kamata yi wa talakawa aiki bisa abin da suka zaɓe ta don ta yi to mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu sake koma jos plato salamu alaikum alaikum salam a aiki alhamdulillah an da gobari yau mu malam musa aike ne daga nan angoro jos plateau nigeria to malam musa yau mai an ra'ayinka ra'ayina shi ne yana zuwa ga kasashen yamma yadda suke kokarin suke ɗaukan makamai suke zuwa kasashen musulmai suke watsa musu su je da jiragen sama da suke firkita su to yanzu ga shi nan su ma abin ya fara da musu kan ce sun tsira su ma to abin ga shi yana tashi yana koma su Allah da abin da suka yi za su je su same su na gode to mu ma mun gode da wannan ra'ayi to bari mu sake koma kebi salamu alaikum wa alaikum salamu a rediyon ka ta a rediyon ka tana kunne eh kuna magana da malam Nasiru eh to amma ka kashe rediyon ka dan Allah na kashe ajiya eh <laughs> wato yanzu sai ka bayyana ra'ayinka abin da an ra'ayi na hajiya na yana kira ga shugaban kasa idan yana dai son talauci ya rage najeriya to ya cire joyan account ya ba local government kowace ta directly ba tare da an ba gwamnoni ba to Allah ya sa eh. shi shugaban ya ji ka mun kuma gode da wannan ra'ayi to ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to bari mu je makwabciyar kebi zamfara ko salamu alaikum Na'am. Wa alaikum salam. Salamu Wa alaikum salam muna jin ka daga Zamfara. Kuna tare da Lawali sakataren gidan baki sakataren kungiyar majalisar nasiha ta ƙasa reshen jihar Zamfara. To Malam Lawali mi an ra'ayinka a yau? Wato ra'ayina a nan shine kira ne zani musamman ga gwamnatin jihar Zamfara. Saboda ya kamata gwamnatin jihar zamfara ta ɗauki mataki game da biyan albashin ma'aikata mun doshi sallah amma ba wani motsi game da albashi wahalhalu sun yi muna yawa sun yi ma al'umma yawa don haka nika kira ga gwamnatin jihar zamfara a ji tsoron allah a rage kashe kuɗi wurin bukukuwa ta raba ma 'yan siyasa a yi albashi to allah sa gwamnatin jihar zamfara ta ji to yobe salamu alaikum To, Yobe kana ji na? To, layin Yobe ya katse. To, muna sake godewa dukkan waɗanda suka samu dama suka buga waya waɗanda ba su damu dama ba. Idan Allah ya kai mu ranar Talata za mu sake buɗe layukan wayanmu. Mun gode. To madalla ga yadda wani ya bayyana tasirin azumi a gare shi. sunana manufosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya yasa ke murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da unguwanmu da sahu daya muke a masallaci mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne to yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka gwamnatin bahrain ta ɗauki ƙarin matakai masu tayar da hankali a bisa dukkan alamu domin murƙushe masu yin adawa da ita mataki na baya-bayan nan shine yadda wata kotun bahrain a bisa roƙon gwamnati ta ba da umarnin dakatar da jam'iyyar hamayya ta ƙasar alwafak kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya ce wannan mataki mai tsoratarwa ne mun sanya idanu kan lamarin kuma muna kira ga jami'an bahrain su sauya tunani kamar yadda muka saba faɗa sukan lamiri mai ma'ana ga gwamnati yana da muhimmanci a tsarin haɗa al'umma daban-daban wuri guda domin zamowa ƙasa guda a lokacin barkewar zanga-zangar neman haƙƙi na ƙasashen larabawa a shekarar 2011 mutane masu yawa sun mutu a lokacin da gwamnatin bahrain ta ɗauki matakin murƙushe masu neman ƙarin haƙƙi kebi ya lura cewa tun daga wancan lokacin gwamnatin bahrain ta ɗauki wasu matakai kwarai na warware wasu daga cikin abubuwan da ke addaba al'amuranta amma kuma kakakin na ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce matakin da bahrain ta ɗauka na haramta jam'iyyar alwafak ya saba da kudirin tabbatar da ci gaba da warware matsalolin al'umma ko kuma aiwatar da sauye-sauye da har yanzu ba a cika su kamar yadda aka yi alkawari ba amurka ta bayyana damuwa cewa matakan da ake ɗauka kan alwafak da wasu matakai kamar na ɗaure wani ɗan rajin kare haƙƙin bal'adama nabil rajab da kuma sake ɗaure babban sakataren jam'iyyar alwafak sheikh ali salman za su taƙaita 'yancin faɗan albarkacin baki tare da gurgunta shirin sasantawa shekaru biyu a bahrain an ɗaure masu fafutuka an soke izinin zama 'yan kasansu sannan kuma an kori wasu da dama daga ƙasar a cikin watan fabrairu wata kotun bahrain ta yanke wa tsohon shugaban jam'iyyar national democratic action ibrahim sharif hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari bisa zargin ɓaci ga tsarin mulki a ƙasar bahrain duka duka dai mr kebi ya ce wayannan suna karkatar da bahrain daga muhimman tattaunawa da za su tabbatar da tsaronta da daidaituwan al'amura da kuma ci gaba da sauye-sauye da shugabancin kasar ke yi a cikin shekaru goma sha shida tun daga lokacin da aka yi na'am da daftarin yin gyaran ƙasa na sarki hamad amurka ta daɗe tana faɗar jam'iyyun adawa da suke bayyana ra'ayinsu cikin lumana ga gwamnati yana da muhimmanci ga tsarin haɗa jama'a wurin ɗaukan shawarwari samar da yanayi da zai ba da duk jam'iyyun siyasa damar bayyana ra'ayinsu cikin lumana abu ne mai muhimmanci ga bahrain da ko ina a faɗin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To, kamar yadda muka saba za mu karkara shirin da takaitattun labarai. ɗinkin duniya ta fitar da rahoto cewa dubin dubatan mutane da suka rasa matsugunansa a arewa maso gabashin najeriya suna fama da karancin abinci ingancin harkokin tsaro da aka samu yanzu yana ba da dama ga cibiyoyin agaji su isa yankunan da lokutan baya kungiyar mayaka ta raba da sauran al'umma kakakin ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan jin kai jen lake ya ce ma'aikatan jin kai da suka koma yankin sun bayyana irin barna da kuma halin kunci da mutane ke zaune ciki ya ce suna matukar fama da karancin abinci yayin da kimanin mutane 500,000 suke buƙatar tallafin abinci cikin gaggawa ya ce galibin mutanen yankin manoma ne idan aka raba su da gonakinsu kuma ba za su iya noma abincin da za su ci ba sun shiga cikin damuwa kenan kwanaki biyu da suka shige jami'in kula da ayyukan jin kan ya ce an ba da tallafin dala miliyan goma sha uku domin tallafa wa 'yan gudun hijiran abinda ya bayyana a matsayin somantaɓi 'yan eh, jaridar afirka ta kudu sun shiga titunan birnin johannesburg da cape town yau juma'a suna zanga-zangar kin amincewa da abin da suka kira yunkurin hana su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba To a gaishe ki ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.